بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الشهدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا وشفينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم رب اشرح لي صدري ولا يسر لي أمري وعروضة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا المسلمين من الوجود الله سبحانه وتعالى وهذا الإحراف من الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الجمعة عشرين دبيو جواتاً رجب إذا لما الله صلى الله عليه وآله وسلم من da shekara dubu da da dari hudu da talatin da bakwai ashirin da tara ga watan april ya fi tsawon asistin wannan shi ne wadansu wadadari uku da shamanin da tara sana sun sayo buhari muna da ɗari da kusa'in da suka wani sha'awa ta'ala idan ba manta ba za mu tashi muna da cikin gaba zango babu yi na ɗari da arba'in da hudu haka ne ma da ce babun yukaffiru wa huwa yanhadu min yi sajdatayn zai kabbara a lokacin da ke tasowa daga sujjadu guda biyu zai kabbara a lokacin da ke tasowa daga sujjadu guda biyu wannan tasowa sujjadu guda biyu yana ɗaukar maloli ne guda biyu lokacin da kai raka'a jana mafi da za ka samu sama ta ka dama da tambara ɗinka na biyu zai kabbara lokacin zai samu karfari guda biyu saboda da kai yana wata raka'a biyu raka'a biyu idan kai raka'a biyu kana zama ka kai hawa to za ka taso za ka taso ne da kabbara ka fahimci wannan ba sai ka gama gidiyawa an gani malikiya suna cewa wanda zai tashi daga tsayiya ya miƙe raka uku ba zai kabara ba sai ya ga miƙe a kaf amma zai kabara amma a cikin mawafa imam malik rahimahullahu ta'ala ya kawo ta abdullahi bin umar da abu hurairah sukan taso ne da kabbara ɗin su gina da matsayiya ba san zan miƙe ba to ina malikiya ta samu cewa sai an kawai miƙewa ga nasa Allahu Akbar a raka ta uku bai waya ce ta Abdullahi bin Wahab ya ce Imam Malik ya ce mutum sun yi gama miƙewa sun ce Allahu Akbar shi ya bilada sana sun mudawwana sun mudawwana a cikin mutum da zai kabbara ba sai ya gama miƙewa ina faɗa ba ce wannan malikiya duk yankin masu sai suka ce ai asalin sallah farko na kaɗa su na'am ko kuma mun da biyar biyar mun kana da sun su mun ba da lokacin da su zai kabbara harama ai daga bayan yi ko ba da wani ba lokacin da aka karo guda biyu to kayan mun farko da aka kabbara harama ai daga bayan yi to yanzu wannan sabbin da ya karo kuma wannan karbar da za yi wani harawa ce ita ba kan tsaya na fiye da rama da gaba ta daidai ba ita hawa da a Allah in za ka kawo sabon tasowa da ba kai wani iya ko liman ne ko wani abu wannan sunna gane karatu yawa وكان ابن الزبير يكبر في لحظاته أبدا ابن الزبير كان يكبر عن يأخذ في بيجيرا أنني في حال عطري كتفها بيجيرا كربا كما هذه في بعجلة وزوجية زمن هذا الله كربا أبدا ابن الزبير ما من ذي نيجة عليه لذي يكبر على ذلك بيجيرا ومن جمع جاء عبد الله الأمر حدثنا يحيى بن الصالح قال حدثنا قريب بن سليمان الصعيد بن قال طيب حارب بن صلى لنا أبو صعيد أبو صعيد الخضر يا كلام هو نفسه كامل هنا فهو لنا يا ما قال لي شكرا لك أمر كده الله سلام حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا زيلان بن الجرير المطرب قال مطرب يسير صليت انا wannan ya tana muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya dace sunnar zama a cikin tahiya sunnar a tsaya abin da imam buhari ke ce nan ba ba kuma ake sai ya kunna wajewa a yadda ake zaman ta yi a sunnance amma sannan eh ita ta ya farilla ce a sai ya kuma za ta jirifu fi salatiya da suka zama ummu darda tana zama a sallar ne da mutum ke zama na'am ummu dauda a ranar ba fasa abin da ba hadi an wannan da abin da ummu dauda a ranar biyu ne akwai ummu dauda al-kubra ita da shahada in ce mata abu dauda ba fasa abin da Allah bin akwai ummu dauda al-kubra ita tabi'a ce ma'ana almajirar sahabbai ce imam malik imam bukhari ya kama ga ummu dauda da domin ya karfafi abin da ya bada kansa ba dan hujja bane ba a kayan malaman hadisi aikin tabi'i ba hujja bane ba sahabi kadai ne hujja wani ba na hadisi aikin ba hujja bane ba an gani balle kuma wani na wani ba ba ai malam ba kuma haka yake yi malam ba shi shi a suna yake wani na malam ganga amma ya fi ta kai ya ka so ku tabi na ko ba zan kawo hujjo da kai mutum an fi sanar da kai a ta sahabi da aikin da ke hujja sai idan bai saba wa sunnan manzo Allah bari na misali a tsara kan mutum shi idan mutum ya mutum ya lokacin mana Allah ke raye cewa assalamu alayka ayyuhan nabiy amma tunda manzo Allah ya mutu sai su kuma wata assalamu ala nabi malama ne suka Allah zai rahama wanda karatu shi ne ko ta kai ba za a yi biyu domin menene ai bai kai sana ba karatu ba kwaro ne karatu to manzo Allah ya mutu a wata ya mutu sai an fara kan kun ba shi kuma mutane sai ya sai ba mu assalamu alayka ayyuhan nabi kuma duk sabuwa da ba daidai ba to haka a zara da mutum Allah ba da karatu mun kai sunan manzon Allah sai ka assalamu alayka ayyuhan nabi haka kan yawa amma da ya kunta sunnan na karatu da jirgin akwai malamin sunnan sunnan da bukan haka ne ta assalamu alayka ayyuhan nabi bai da assalamu alayka nabi ya abdala da mutum kada ya wuce kuma shi kada ya wuce na sunnan da duk sunan sahabbai zai ba kan gare da abdala da mutum abubakar bai kan dare kuma zai kan dare kuma zai kan dare ali bai kan dare sai da mutum ba zai yi imamu muhaddisi na abu hulera shi ma lokacin da duka zuwa su zai yi amma yake nan najeriya akwai son ta da sa a ce ya da sabon abu to a gurin da salamu alaikum a yana da raini a ah, yana ji in assalamu alaikum ayyuhan nabi yana da raini tun da yana da raini ga shi ga dubu to a lokacin da yake da raini ma sallah a iraki ya muke cewa wa'ala yana ga mun ga wannan kun yi na san a nisra yana da rai zozin da yanke cewa assalamu alaikum ina ki zozin to ba a bambanta an bai suna karatu na kama wani ne ka gane cewa a ta sahabi zangansa da aikin da zai zama zuwa hujja sai in ya daidai sunan manzon Allah to imamu har ya kawo aikin wanda tabi adin ne domin ya yi daidai sunna da yi karfi Allah an gane yake zaman da a sallah irin wani namiji ne ma mun ga muku ai da sallar mace da namiji ne ne bi a mace ai sallar gaba sai ta don murya ta ne ƙarya ne ba zai da a ai mun yamma ƙarya kake ko malikiya wani da ko malikiya fa inda ake mace sallar magariba da isha'i da azba da mai gariya da karanta kasa kasa wani kuma gariya cikin mini alawa ne to a ce kakin kama alawa ne ne ko malikiya ba ta wani nawa kada wani ya rayu ya wani ruwa a yi ga sa'ayi da fada ya ce wani ma'azu menene juna rajulu wani da zana ba da ya ce to mai mai fada ya kwaji duka sallar su

Allah ba ni na zama nuna kai zuwa zan ba amma amma da kafi ya zo eh sannan ga take kira a kullum ba sannan ga ai shayi ya akwai wani namiji da ba miji da bane ba a kusa to sai da ran zaki shi ma ba wani da bai wani ba za ka baje ne kada shi bai dubi shi shi ne kawai na'am amma sanan da Allah ta bada amma kuran zo da an sai mu da awali amma za ku ba ta ku ne ne ba lawa ne ba ko

kai ba ka nuna da ƙara sai da kuma ɗan ɗauri an fi nan eh in ta san ayyar mazi ga ka hana bari na gari wa ya fasin ku a wanda ya sa to inda ba sa su ba yi ba don wanda ya da ke an ji ruwa an ba sannan to ba ba kenan to na san idan ba albashi ba yadda na kuma magana kamar shi ya ka ya ka albashi to na san da wata cikin albashi eh, ba da irin muryar hasu da mutu ba da irin zata magana kan albashi ba wadda ne ah. <laughs> eh domin ka mutu ba to wannan muke da yake cewa a al'amara ba ni Allah amma jama'a wa kanat faqihatu yake kuma wannan gaza babban malama ce ba shi addini faqiha ce eh kan ko faqih to ya ko koro lokacin ilimi amma jama'a dan ba karatu da ne ba ayyana da cikin karatu an gane Allah ta bada to da alƙawarin wannan ba mun da karatu ina da mu wannan ba karatu zuru ba a su kawo me yasa ga ahalari da ismail da ya muka dinga wani shekara shekara da shugaba su da muka su yanku an mun ga damar da suke ahalari su mota da yanku amma ba su da yanzu kuwa ba zan da su da wani so muke da ke a hankali a da ta hankali a kalli an kan yi zama yanzu amma da na shi wa wajen da wajen gazawa kamar jannu duk wata a wasu man arada Allah bi khairan yufaqihu fi din haka man Allah Allah na nufin ka da alheri sai ya fahimta da ka addini ba karatun da yawa amma da karatu eh a kan da karatu a hankali a hankali a farko hinka shine fa'ida karatu Allah ta'ala حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن قاسم عن عبد الله بن عبد الله أنه أخبره لك عبد الله بن عبد الله جبت لبن أنه كان يرى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ياتي هنا جن عبد الله بن عمر الله يجري في ما يزرع يتربع في الصلاة بعد لسا يك يتربع يا صلى الله عليه وسلم ومين يتربع ما يتربع يا صلى الله ما يتربع ما يتربع آه ما يتربع idan mutum bai sai lafiya aikin sallah aya in bai sallah in bai lafiya ko sai su jira sai ya sai lamar kama mun ba a haka su jira ka da yi sai kuma yadda kwaje su jira to wani shi ne tarabbuyi din karin zaman sallah mara lafiya ce sai ga mahaifinsa na tarabbuyi a sallah fafa altu ce ni ma sai ne wa ana yau mai irin harisu sani ni kuma a lokacin ina matashi mai jin ƙarfi na fana hali abdullahi bin umar sai abdullahi bin umar sai hana ne wa qala ta innama sunnatu salati abin da ke sunna sallah an tansiba rajulaka al-yumna shine ka kafa ainin kafa ka ta dama an ba jalo ake yi wa tafniyal yusra ka kwantar da kafar hagu din fa qultu sun ce innaka tafalu zalika tamma kuma yaron wancan da nayi nan kai ba kana haka fa qala inna rajlayya la tahmilani ce ni kafa hagu na ba sai dauka ka ba ai mun kwana biyu kuma zaman bai ga gare ni ne kuma fa kuma dika haddathana abdullah bin maslama al-kanabi kenan ko an malik daga man malik an abdurrahman bin qasim daga abdurrahman bin qasim yana ce ka aus sabah an abdullah bin abdullah daga abdullah dan abdullah dan umar da shi da ban fa sunan sa a shi yana halatta sa dan ka sunan ne ne sunan ka amma kuma kiyu eh makiyu wajen sa wa ɗanka sunanka sai mata ka ɗaya ce ƙwal eh. in matan ka biyu ne to duk wanda ka sa ɗan tafa sunanka to ka ba nuna na'am me ka nuna kenan ba mamanci ba me ka nuna to ka fi son da kenan in za ka ɗora ƙorani a kanka da linjira da taura da zabura ka ce waɗin ba haka ba ne ba ba za ta yi dawa an fashe wannan so da kanka za ka wa kanka wuta fitina sai da in kana son ka raba gaddama ba ka sa zama fitina to idan ka sa wa ɗan wannan sunanka sai ka sa wa ɗiyar wannan sunan mahaifiyarka an fashe wannan karatu to ta sai ta ma ana yi da ita ke nan an gani ɗan wannan sunanka to ɗiyar wannan sunan mahaifiyarka ko ko ɗanta sunan ubanka babanka tare suke nan in ma za ta daga kala to me aka yi da ni da uwa ta wa gani eh, na ku yau da gani ai su suna tasuwa da zawa da yake su maganin kice da nasa sunan na ta wannan na shaka muku in nan karamin kai gari ba ka aure mace biyu wallahi za mu yi da saka ne Allah kan ma kai gigi wallahi ka kwance eh sai Allah sa kana da natsuwa kana da basira ka iya sarrafa tafiye da lamurra to sana ki hada mace tafiye da guda ɗaya amma ba ka zai ka kwance su tum su hana ka ci abinci kuma ga abinci an yi to da ka ta wa ana ta to wai kai ana kara yana abin da kai sai tsobewa kai ya ga lafiya ba sai lafiya lau sunan wannan ba lafiya to a shi halal ne mutum ya sa wa ɗansa sunansa abdullahi sa wa ɗansa sunan abdullahi sunansa abdullahi kuma kinaya sama kinaya baban nasu ne don shi abdullahi ibn umar ana da abu abdurrahman to shi ma dan nashi da sa sunan shi shi ma da ya haihu sai ya sa dan suna abdurrahman sun ana mai ana kiransa da sunan ubansa kuma mai kinaya da dan ubansa an fahimci wannan to idan mutum ya sa sunan ɗansa sunan babansa zai yi kira sunan ko zai kira ba zai yi kira ba haramun bane ba in ma ya saka ba babu laifi babu laifi musamman matan gida kama cikin suna suna sakayawa tarin ya ce mai abba ko khalifa ko mashi wannan babu laifi asali shari'a ayyar da kinaya ko da ma ba sunan uba ka sa ba sabai ba halibai da kinaya cikin su mu ka san sani ba gaji kinaya ba zunan da ba ce ibrahim to lokaci ce mai bilaus Amma rajon eh Allah ya sa mu dace annahu akhbarahu abdullahi dan abdullahi umar ya bashi labari annahu kana yara abdullahi bin umar cewa yana ganin abdullahi umar radiyallahu anhu ma bai sai yana ganin babansa bai sai yana ganin abdullahi dan umar sai ya faɗi sunan ubansa domin a shari'a ba laifi bane baka faɗi sunan babanka idan kana bada labari musamman idan ana da bukatuwar faɗin sunan nasa an gane eh idan akwai bukatuwa ne idan ba bukatuwa sai babanmu ya ce kaza amma akwai bukatuwa ce da yana gaskiya waye baban na goyi alhaji to yana alhaji alhaji babba kai ba mu gaskiya to alhaji babban na goyi ko to zuru alhaji wani ba matsala ba abu lafiya ce an gane ko eh ya tarabba'u fi salati idza jalasa yake tarabbu ya sallah zama yana mara lafiya idan ya zo da cikin sallah fa fa'altuhu ni ma sai ne haka nan sa sai yi dan ya sa uban ubansa malami ne an mace na karatu salaka bai bukatan wani tambaya kafin ya koyi da uban ya fi cikin sahabbai malami ne cikin sahabbai abdullahi umar salaka sai koyi da shi ya ce wa ana yau mai izina harisu sun a lokacin kuma ina matashi da sauran karfi na fana hani abdullahi bin umar sai abdullahi umar sai hana ni cewa da yau nan sallah nan wa qala sai idan zaka hana da wani abu to sai ka bashi nago an fice na karatu eh in ka hana shi na sai to ga dalili ko ya saba dini ko kaza kaza da babu dini to sai ka hawo mai bayani kuma yace innama sunnatu salati abinda ke sunna ai a sallah an tansiba rijlatal yumna in ka zo ma sallah ka ainin sa kafa ka ta ba a kahe yadda muke kawo din nan ya zo suna kallon gabas na fahimci na karatu wa tafiniyal yusra ka kwantar da kafar hagu ka zauna a kanta an fahimci wannan tsakanin su jaru da ya biyu ko zaman tahiyar farko banda ta ƙarshe za mu je yadda ake zaman tahiyar ƙarshe za ka ji can gaba an gane wannan zaman ita ce sunna idan Allah ya sa jikinka zai yi iya haka dan akwai da ke ba rashin lafiya bane ba bai iya zama akan kafa ya kwantar da kafa bai zama akan ta bai zai iya wa to Allah bai zama ba ba lawa ne ba dama sunna ce wannan zaman waye zai mana zama mu gani yadda ake wannan zaman zauna mu gani juyoyin mutane ya su gani to ga haka shine sunna tsakanin su da guda biyu da kuma ta tahiyar farko idan jikinka na iyawa kada ka tilasta kanka abin da jikinka bai iyawa kada kanka ta kama ciwo ka ce ai malam ne ce ran ba ruwana sunna ce ba farilla ba ce ka gane idan wannan bai ya garka da yadda ka zo na sallah a sallah ta yi banda zama guda daya zama yaron na kare shine kada yake harama sallah amma duk zaman da zaka sallah halal ne amma sunna ne ga yaron wanda zaka yi an fahimci wannan fa qultu sai nake innaka taf'alu zalika to ka hana ne amma kai ma kana yi wanda ke nuna halaccin da da uba a tattauna addinance da ya ya bari ta to ya ga sunna ta to baba kuma yana sa sunna kuma kai dai kam insha Allah ta'ala dai gaba kake amma kuma kana yaron wannan zulmin da kana ne kaga shi na da adalci bai sunnanta zaman sai zaman to sunna ba shi an fashe wani karatu don kana bukar ba rakata zuwa a sunna ne a'a kai ba wala kada ka manzo Allah kayya in kana ba takata ya kai in ba so kace a hadisi shi ne ka dake sawa amma ce sunna a an fashe wannan Allah ya tsara faƙala sai ce eh, ina haka amma inna rajulai la ta hamila ne kafafu na wasu ya ɗauka na ne ba zan zama kan kafafu na samu da zafin sallah ba shi ba gina wannan zuma nan an fi wannan karatu Allah ya sabu shi حدثنا يحيى بن بخير قال حدثنا الليث عن خالد عن صعيد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن Ibn بن عمرو بن عطاء وحدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب ويزيد بن محمد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسا شيوا ينا زوني مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تعرض وأسفل صحابة من الله فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم سمجي بقنا سلر من الله فقال أبو هميد السائدي سيبقى صحابي أبو هميد السائدي زيشي ana kuntu a hafazakum rasu da lai sallallahu alaihi sallam din na fi ku haddace sallam Allah Allah ra'aytu idza kabbara na gashi ne ya kabbara ja'ala yadayhi zahaman kibaihi yakan sanya hannayensa daura da kafadinsa wa idza raka'a in ya ruku amkana yadayhi min rukbatayhi yakan tabbatar da hannunsa akan gwiwoyinsa Sun hasara zaharahu sanan sai daidaita bayansa fa idza rafa'a idan ya dago daga ista istawa zikan mike tsaya ya daidaita hatta ya'uda kullu faqarin makanahu har kowace kashin baya ta koma mazauninta Faiza idza sajada idan ya sujada wada'a yadayhi yakan dora hannunsa kasa gairu muftarishin ba tare da ya kwantar da hannun a kasa ba wala huma ba tare da kuma ya matsa jikinsa da hannayen ba wastaqbala bi a asabi rijlai qibla yatsun kafarsa kuma yakan fuskantar da alƙibla da su ga alƙibla fa idza jalasa fi ne idan ya zauna a rakawai guda biyu jalasa ala rijlihi yusra ji ko sai ya zauna akan kafarsa ta hagu wa nasaba yumna ya kafa kafar dama a tsaye wa idza jalasa fi rak'atil akhirah idan ya zauna a raka karshe qaddama rijlihi yusra sai ya matsayar da kafarsa ta hagu gaba wa sabal al-ukhra ya kafa ɗaya kafar wa qada ala maqadatihi sai ya zauna akan mazauninsa. sa wa sami al-layth yazid bin abi habib layth dan yaza layth yaji hadith nabi bin abi habib wa yazid bin muhammad bin halhalata yazid kuma yazid muhammad bin halhalata ibn halhalata kuma daga ibn atta qala abu salih al-layth kullu faqarin an gane ko wa qala ibn mubarak an yahya bin ayyub قال حدثني يزيد ابن أبي حبيب أن محمد ابن عمرو حدثه كل فقار كما فرق حديثي رمى بخاري حدثنا يحيى بن بخير قال حدثنا الليث الليث بن سعد الفهمي شوف فرق بخاري من جارين كم من سبحان الله الليث بن سعد الفهمي المصري كما لا تفعل يقولون أيام غير شرنا ba shi na ake ce yana faimar malik naira miliyan ashirin duk shekara ba a je kawai a ta karanta da addini ko mutum ya faɗi waɗannan malami ne amma mai kuɗi ne kuma malamin fa ka fa gane daidai mafi da su malik a karatu karini ne na su malik amma ce ba zai yi ba imam malik mun muna zuwa kasuwa kana zuwa kasuwa ba zai yi ba yau zuwa karanta da mutane addini ka zo na gida duk shekara ba ka naira miliyan ashirin ba ka dinga ba da har imam malik ya mutu ya kai limamin guguna yi wada na gugun na lagu shi nan najeriya ba doka ba limin kudi ma wani addini ba ne ba shi ba doka addini ne ba da shi ne doka addini dai a gina masallaci a gina salamiya in ma ya gina lagira alaba shi masu da limamin da ladanin duk suna gidan haya ba matsala da damina kori limamin daga gidan haya din kaga zai tashi banguwar kaga liminci ya rushe au aikin Allah ne ko ok shi mu da ke zaka sada jan kashin ba aikin Allah ba ba an fahimci wannan shi yasa kuma ba iya ba mutane ilimi ingantacce a kasar nan wala ga dare zawa ilimin mutane ilimi ingantacce ba ba zai ba sama ilimi ingantacce ta zo na yi karatu to limina tana sai da manja an fashe na ko yana tana kasa tumatar gama inda zai zo na karatu ce. sai ne ya sama sama wallahi ku zo da kayan kuma da isha ko gane ko gane ba shi ke nuna wuce gum ga zama hadisi ya ce manzuhi ne a to lahin shi ne abin da zo zai karatun dole ne ya iyali su aminci ko su aminci ba ya yi zaji makaranta ko zaji makaranta ba to kuma ya zo na ba zai ba shi kudi cikin gu sai eh, wallahi sai yi wa tafiye shi to dole ko ya tafi je in yazo karatun ko kun gane ko gane ko kuma sani shi ma shi ma bai yi da gane yawan ba da sai yau zaman kasan nan zaman ƙarya muke in za a gyara gyara iya katta kenan ka je ka zo da ga malami a sojiya ka ga Allah wallahi zuciya ka sai ta ce ma ƙila wannan annabin Allah ne kana kuma wallahi abinda zai haka harka ba Allah ne kawai imani cewa babu sauran annabi bayan wannan Allah duk karatu da kuma suka rena ganga duk masu daga menene kafara ne na malami ne wallahi duk da zuwa kan malami a fadiya wallahi sun ce zafi kai malam yanzu a fara karatu da ai ba ba aikin da suke ba sai karatu duk wani malamin na gari ko a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko a masallacin harami ko masallacin gwa bai da wani aiki karatu ne da karantawa gaya min yadda ba za ka karatu original ba ko imam albani da kashi ba mace ma yana gyara abubuwa to so dai maka yake za ka saba a so dai kawai ga gyara abubuwan duk sauran kwanakin na karatu ne inda ba haka ba a yi da bai suna duniya kanan ba ƙarya ne a kai kullum zai ka kasuwa gyara abubuwa ya ce kuma zai wa musulunci wani aikin wallahi ka ne ba zai yi wa to yake zai yake da lokacin ruru da tafandum in kullum sai gyara ko kasuwa ya dawo da sun sun gaji to kuma wannan karatun ba wa mutane shi kasar nan dan malamai suna gudun kada ce sun kwadaita ne so suke wasu kudi shi sa ai wani wallahi sun wannan karatun sun san haka abin yake amma ba za su iya faɗi ba don suna gudun kada a zargin su cewa suna da kwadayi to ni na faɗi ran da na zo kowa gidanka neman bushin kafa kore ni Allah kare ma amma wannan shine gaske karatu kuma Qur'ani ma mai fadi wa ma kana almu'minuna liyanfiru kafa na nafara min kulli firqatin in baka yi ta fasara ta ba sabu Qur'ani bai fasara Hausa ko Turanci ka je ka karanta gaji so su ba shi yi. Allah ce ba shi halatta mu ne duk su fita su dai Allah ce haramun ne falola fara min kulle firkatin Allah ke dole a samu wasu jama'a ko minum ta'ifatun a samu an su liya tafakkahu su zona su kada su je ko'ina, ina liya tafakkahu fi dini su zona su karanci addini su fanci addini dan me li yunziru qaumahum su karanta da mutanen su idza rajau ilai da suka dawo garin su samu mai fasara Hausa tunda ne bai fasara ba ka karanta wurin ka gani ko mai fasara turanci to kun shuru akwai ko ba sake akwai sake za ka ji takaici in ka ji da ke karanta da mutane shirme takaici zai kusan kashe ka to amma dole malaman su uzuri ba su da wasu karatu wallahi ba su da shi ba laifin su bane ba ba zai samu shi ba to ba dole jini ma abin shi ba dole jini ma abin shi jini da zai biya kudin gidan haya ya nemi da zuwa kudin makarantar yayansa matar sai mata ɗinki so don ya karanta mata rashin ne kaga laifi shi ba su ne ya karanto kai ne dai wallahi kana cewa billahi allazi a rediyo har a satla ana karanta mata rashin ne a wata su ba sani da su karatun ba har a satla ba nan aji ba mu labari ba dr sani Rijalemu, lemu satla ya kunna sunna tv sai ka sa wani malami dr fari da bakin shi ke faɗi ya ce cikin minti sha biyar ya kama kurakuran da ba su lissafuwa kuma shi malamin da aka faɗi shi ya san shi ya zo wajen shi a nan fara karatu gudu sai ka shi kan sa ya sallah amma ka kai maka karatu ba an zaka mata sallah sai ayi alhamdulillah shehu islam ne wal muslimina to ina tabbatar muku in baka sani baka sani yau ana karanta da mutane shirme da yawa a rediyo da talabijin da waye da waye kuma ba don koyo ba don malam masu da lokacin da zuwa su karatu ne suna cikin da neman abincin su kuma ai za su ba neman abincin ne su mutu da yi taimaka musu ba ku yi na? to nan mun karanta da kuma yasa abu da kowa sani hadisin manzon Allah yace ce in sun ka fafu ni na wadin Allah ko kai yi fashi ba ce ban zuwa ban zuwa gona ai ba ba zuwa musulunci duka zama abu rana da manzan Allah ba duka duka wai shekara hudu da manzan Allah ba shekara hudu bai cika da manzan Allah ba amma a kai suna rifi domin aikin kenan ta sai na umar da kare abu hurera ni wallahi lamarin nan naka ka kullun suka tsaka kala rasulullahi hanya sai sami ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya gun makka zaba alaihi muta'ammidan fali ta bawa makana ya kana ya kana yace na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don neman kariya da gangan ya shirya mun shawuta kaga asan madrewa da kenan yanzu me yasa yi ganin dole ne su da sarsalan ne zoron nan da suka je suka zo karatu a Saudiya me yasa yi ganin karatun kamar kamar musu wahayi ake musu in suna karatun ba su da matsala ko da ko fensa ba ka sai nan na gama aiki hajjin ba dalibin ba dalibin muka je ba ya je mana hidima wadda ko gwamna ya mana ita annan wallahi ta yi dalibin ɗan nan garin ne musamman ita malam da Allah da Allah gobe kada ku yi abinci abincin dare zan zo doki kuma shira alhamdulillah masha Allah da inda limamin makera muka samu abokan tafiya wacce kuma ku zo ku ci arziki ya zo da mota ɗalibi da mota a ƙasar saudiya ba da ƙasar najeriya ba ya zo da mota ta yi zama su gidansa ko liman juma nake a wani ya yi Allah fala ne na kare ne malam falon ya kai bin wannan masallacin mana aka shirya mana mala ba abinda babu ni ne kan rasa abinda babu da yi da abinci da abin sha duka yana akwai wallahi akwai da ko taba shi mun yi to kasan ni ban iya kyalewa shi ne ta ah, wai kai wani <laughs> kana kasan shi ne ko yaya ya ce wallahi ma da duk abin da ka gani a nan ba wani na tare kuɗi na sai da nazarin da Allah ci ba wani na tare kuɗi na ta to ya kai ce kullum ne in ya je ya dawo sai ya zo kowa gidan shi ko zai samu buhun shinkafa ko katan ɗin mai ko waye waye haka kullum ne wannan dan an san nan gidan ɗalibi ke ciki baba malami malami ba ɗalibi ne karanta da alkur'ani ba za ka fara ba duk zuwa ba malamin da ya taba dawo ya samu ba mu shiga kurki za ka fara ba ko liman sai ne ko kafin da ne duk wani liman da wato da kaga alhamdu da kasar shi jewo to ko shi karanta da Allah za ka fara ba to mu ku shiga wajen ne ba to ka ga man yadda za su yi karatu kan zuba shiga ba ta nan Yo malamai masu kwashi balle ɗaliban ne fahim shi sa malami sai yana jan baki baki na jin shi abin yakan min zafi in na ga ana yi amma kuma sai masa uzuri don wallahi mu muka sabon suke ciki gasa Sani nan Allah shi ne shi da bai niyya faɗi ba kawai ta kama ne dole ga yanan so nawa ina ba shi kuɗi kawai malamai a garin nan ga na zaune don na salin da suke ciki

Allah ka shirya da mu shi na je a ah, menene an laisi ko an Khalid an Sa'id an Muhammad ibn Amr ibn Hal'alata an Muhammad ibn Amr ibn Atha wa haddathana Lays an Yazid ibn Abi Habib wa Yazid ibn Muhammad an Muhammad ibn Amr ibn Hal'alata an Muhammad ibn Amr ibn Atha annahu kana jalisan yace yana zaune ma'a nafarin min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam tare da wa'ansu cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wata riwaya ce sahabban su goma ne cikin sa kuma manyan sahabbai su Salih bin Sa'd saidi su Muhammad bin Maslamata su Abu Hurairah kan kwace na karatu fa zakarna salatin nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai muka dinga tattauna kan sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su muka ba ta abin da ya dame su addini da manzon Allah yake kaji ana ta tattauna to wai sallan manzo Allah ya kaza ya kaza tabi'ai ne fa tare da sahabbai kuma ake kara juna ilimi akan sallama na Allah fa qala abu humayd as-sa'idi yace sai abu humayd as-sa'idi babban sahabi sunan sa Abdurrahman an fa cewa mutumin Madina ne abu humayd as-sa'idi yana cikin manyan fuqaha akan sabon manzo Allah ma'ana masu ilimi na addini zo sai cikin sabon manzo Allah haske ba gare shi akwai jabar na abdullahi jabar na abdullahi ba sabiyo ne ba amma almajirin abu mai sa'idi ne kuma an fashe wannan to shi ne sai ce ana kuntu a fadakun li salati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ni na fi ku haddace sallama na Allah sai ga sauran sahabbai a nan ne malamai suka ce yana halatta ka ce wa mutane kafin su karatu in za ka faɗi ne ba don girman kai ba an fashe na karatu amma sharadi in ba dangin muka za ka bari ba za ka bari ne domin su samu nutsuwa da abin da za ka gaya musu an fashe wannan wannan babu laifi amma kanan ka ce kaya na karatu a sai mu a to ya mara wannan bukata wuta Allah ka rubuta da kajinsa eh ce mini ra'aitu idza kabbara a wata riwaya da yace na fi ku haddace sallan manzon Allah so ce sallan mai daba yo ka riga musu sanin da ne yace sallan sabbai kenan ka ce kafin sanin sallar manzan Allah sai ce akwai ba sani bane ba na bi ku sa ido ne ga sallar ni musamman da gangana dinga sa ido ga sallar da yi maya daya sai ce to gaskiya mun yadda ka ne to shine sai ce fara'aitu idza kabbarahu ja'ala yadayhi za'a mankibaihi yace na ganshi sallallahu alaihi wasallam idan ya kabbara ga sanya hannayensa daura da kafadinsa an kwanci wannan ma'ana wajen daga hannu mun ga wannan suna can baya zai sa daura da ainihin kafadin sa sai ce Allahu akbar sannan ya karanta abin da ya karanta Qur'ani wa idza idan ya ruku amkana yadayhi min rukbatayhi sai kafa hannunsa kan gwiwoyinsa ma'ana mun faɗi cewa wajen ruku mutum kan menene yakan ware ya ne kan gwiwa domin ya kama kamar mai kamawa shi sa wayan muslim ka annahu qabidun alayhima kamar ya damƙi gwiwoyin ya haka amince wannan kuma hasara zaharahu sai ya sanan manzon Allah sai daidaita bayansa don a lokacin mutum ya fara rukun bayan bai feti sai ka daidaita shi sosai tukun sannan sai ya daidaita shi za wata ruwaya gaira muqanni' wala musawwaba bai sadda kansa ba ko bai daga ta sama da yawa sai daidai wa daidai da bayansa sallallahu alaihi wa sallam fa idza rafa'a ra'sahu idan ya ɗago kansa kuma istawa sai daidaita a tsaye hatta ya da kulli faƙarin makarahu har kowane ƙashin da ke ba zai koma ya kuma mazauninsa faƙar ƙashin ba ke shi faƙar bayan mutum akwai ƙasusa guda goma sha bakwai an mace na karatu ƙasusa guda sha bakwai ke da sha bayan ka to har kowane ƙashin ya koma mazauninsa sanan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai tafi ga ainihin sujjana fa su sajada idan ya sujada zai yadayhi gaira muftarishin wala da kuma idan ya sujada sai ya tsora hannayensa a ƙasa ba mai kwantar da hannun kamar kwanciyar zaki ba ko kai, ko ba mai matsayi hannunsa jikin sai da muke nan ba za ka matsayi juna cikin sahunin nan an wuce wannan manzon Allah ba yi ba sallallahu alaihi wa sallam wastaqbala bi atrafi asabihi rijlaihi ƙibla. sai kan fuskantar da yatsun kafafunsa zuwa alƙibla an gane mara yana kan sujada yatsun ba kafa ba kwantar da kafa kafa ma ba a za a kafa sa a kafa ne haka nan yatsun na kallon alƙibla yatsun hannu su ma ba a ware suke ba yanzu rukun suna a ware amma cikin sujada sai a haɗa su domin su ma duk su kalli alƙibla amma wani yin sujada hannu ɗaya sai kalli sokoto ɗaya kalli zaria ko ba ka wani ke sujada ba to ga an shirme alƙibla ka ce su kalla ka a ah, menene fa idza jalasa fi rak'atayn haka ne ko idan ya zauna rak'o'i guda biyu ma'ana bayan ah, raka biyu ke kenan za a yi ta yage nago jalasa ala hil yusra sai kwantar da kafarsa ta lama irin baki bayani da zo sai zo na kan kafar ah, kafarsa ta kai sai zo na kanta wannan sabar yumna ya kafa kafar dama wa idza jalasa fi rakat al-akhirah idan zo na raka karshe qaddima rijlahu al-yusra sai zamar da kafarsa ta goye matsar da ita gaba wannan sabal ukura ya kafa ta damar wa alama la maqadati yazo zura kan mazaunin ma'ana ta duwawun su kenan a shi da zaman farko da ta biyu akwai mace ko ba bambanci malikiya da suka ce da zaman farko da ta biyu duk iri ne zaman ta yi ta farko da ta biyu duk iri ne an gane imam shafi'i ya ce a'a tun da wannan hadisi ya tabbata imam shafi'i abajin waye abajin ma malik ne ko ya ce to a <laughs> karatu ba ka yi ba kai ba shi ba ka yi ba tun da hadisi ya tabbata to zaman farko a zo na kan kafar hagu a kafa kafar dama zaman ta ya ta biyu a zo na kan duwawu tun aka manna Allah ya shi kenan sarakallahu lazim an gane karatun Ah, to shi kuma imam abu ah, imam ahmad shi kuma samu aka samu sabari isha nan wurin shi kuma sai ya ce duk sallar da ke da tayya fiye da guda daya tayya farko za a zo na kan kafar hagu tayya karshe za a zo na kan duwawu amma duk sallar da ke da zama daya kamar wace to kan kafar hagu za a zo na don ta guda ɗaya ne sai malamai suka ce ah, Allah cikin malam da rahama kaji wa? imamu ahlus sunna wal jamaa shi ma bace gyara sha ai cha kai fa idza jalasa fil akhirah fi rak'at al akhirah a rak'ar karshe so ko zama 70 ne ko zama 1 ne in dai rak'a karshe ce to za a zo na da kan dole ai ne kuma ne ba kaji imamu ahlus sunna ma shi ma gyara na wannan wani mutum menene wasa mi allais imama buhari sai kuma kawo mai sanadi na wannan hadisi daban na wajen na farko sai kawo don na farko ɗin an ana ne an wani an wani yanzu sai sai ke sai tabbatar ma cewa laisu fa ya faji karatun nan ba an ana kare bane ba sai ce wa sami allais yazid ibn abi habib wa yazid min muhammad ibn halhala wa ibn halhala an ibn min ibn atwa qala abu salih an allais kullu faqarin go kalmar fakahu وقال ابن مبارك عن يحيى ابن أيوب قال حدثني يزيد ابن حبيب حبيب أن محمد بن عمرو حدثه كل من إني فقار هذه دي كم تتبتا الله ganin mu كيف nan مبشر نوه eh, idan Allah ya kai mu a ba suna hadisi ba mu ko ku sura sai dan Allah ya kai mu gode ke da juma mai zuwa insha Allah za mu karatu anan ba za mu karatu ne a lokacin yan wanki lokacin yan wanki nan za mu yi karatu da akwai wata muhazara ta ta aure haka nan an fahimci wannan sai muka sa shi karatun juma'a sadaka can zama din insha Allah ta'ala lokacin yan wanki in Allah ka bana juwa bayan sallar in insha Allah Allah ya samu dace akwai karatun bilal gobe tsakanin garuba da ishayi insha Allah ta'ala sannan kana amanta karatun tafsir din kwana mun ta da shi daga masallaci domin ya aiki masallacin da ake na lawa mun mida shi masallacin alwasiya an fahimci wannan fara gama aiki masallacin sannan kuma sai mu dawo amma kun sa abin mamaki wanda ba taba ji ba sai ran lahadi da sauce a sha akwai su bayan Allah da suke zuwa tafsirin lahadi da kuna duk sati ni ban taba ji ba ban taba sani ba sai ran nan su biyar duk sati ba abin da ke kawo su sai tafsir ɗin kuna sai su zo su kwana da su ba su kake sai su koma zana kai ba albuta da himma kai mota haya zai yawa ba su da mota su biyar ma mutane na da himma kai a sha kara ba himma eh, ba ta ba ta Eh. Eh. na eh. ok kun samu musu mota da zaɗin gaisu to alhamdulillah Allah ya saka ba khairi kun ji wasu yan wasu kuma suka ce to ba matsala za su ma daga mai da suka da nan litinin da saye in suna biyan ɗari biyar ne su za su kai ɗari biyu da hamsin su masu ba da nasu gudunmuwa eh, ya Allah ya saka na wa alaikum assalam na'am to sani kai mai zama kan ruwa wai gani kai ba haka kake yi ba a to to ka da karatun yake nan eh alhamdulillah Allah sa baka je sai yau ba da karatun ya wuce ka wa alaikum salam ban gane ba wannan ba shi ne zama na raƙumi bayi kai masu zama raƙumi su gani kuma zama kare ka misali shi ne ka bule gama guda biyu sai ka zo da duwawa a kasa. wannan shine kada yake haramun zama cikin sallah duk wani zaman da zaka yi halal ne sai da ce kila ko ba sunna bane ba ga ta sunna ga yadda ke yin ta an nuna da ba an ji wannan yawa sallallahu alaihi wasallam illa bulorin da ake yi da a shida sha biyu hmm. a a shida ne kuma abin da ya fi dacewa da sunna idan raka hudu ka zo na kai tayya don ba ta samu na Allah ya raka shida da tayya guda ɗaya ba an fice wannan eh so ko raka za ka yi dai in ba za ka yi tayya raka biyu ba to sai hudu dai kai kai tayya eh kai sallama an gaida kuma gaida ba ma ka mige ba tare da sallama din ba na wa alaikum assalam eh me sunan ka ne na'am zahardin kana da matana kwari kwari kwari ba mata? rasa wani sanar mawarin kara suka da dama da kafa muka yi su tun da ai baka min sunan karatu da shi muka yi su mazan zira ta ba kansu yana bukana kan hada amini ne kan dere da sahu ne mun yi anan kuma yana nan kuma yana yana nan to zuwa rikitin ba na lokacin mata sun mai yawa ne haka ne zai kila hikimar karatun to wajen hada daidaita sahu abin da ke sunna shine a hada menene irin sahu ba kan yatsun ba kama kasan nan kaga ba a karanci haka ba ba saba da haka ba so hankali hankali za a tarbiyyanci mutane domin ni idan yana son hada irin sahu na da naka in kai baka iya wannan tsayo ba ba za ka faɗo duk yadda nake son ni ba zai yiwu ba sai in kai kana son kai haka na kusa da ni ma yana son haka to duk zai haru a ba haka ba sai dai ni kuma zan kwana da kawara ɗaya kalli dan nime ɗaya kalli da kalli mahuta kaga ni wani samu matsala amma na ce duk an ga karatu an fahimta ne to idan south baki dai ko zai hada kuma lahi lo sha Allah ta'ala na'am shikenan Allah ya gafarta mana zunubanmu Allah ya ƙara mana imani tare da san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah shirya da mushi na addini Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata wanda ba su da lafiya Allah ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah karewa da lafiya da arziki mai albarka abinda ba mu iyawa Allah ka iya mana abinda ya fi karfin mu Allah ka fi karfin sa Allah kare mu da kariyarka daga dukkan sharri da dukkan bala'i da dukkan masifa da dukkan asara subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum